haka wa matasa barkam da sake kasance tare da ku a cikin wannan shirin mai karatar da ku shirin labarin matasa ke na mai zo muku a kowane karshen mako daga studio Kalangu kamar ko da yaushe yau makuna tare da ni Fanta Shamsu da Gora ta Rakiya Arimi ya kike Gora Alhamdulillah Gora ya ne ko tanki To alhamdulillah yau da me kika zo mana To Gora yau zamu shi yanda aka gabatar da jarrabawar brevet ta ayyukan hannu a jiri na shidda na nan babban birnin Yamai a cikin takaitaccen rahoton na yau kuma zamu shi da ku garin Maradi inda cibiyar horar da matasa manoma ta gudanar gudanar da bikin yayi ɗalibanta na farko da karshe kuma sai filim na wasannin motsa shi Gura ranar Litinin da ta gabata ɗalibai uku ne suka zana jarabawar brevet ta ayyukan hannu cewa da cikin fannin karatu 34 an kuma rarraba waɗannan ɗalibai a cikin cibiyoyi wato jiri 36 a jimilce a kaf faɗin ƙasar Nijar. A nan babban birnin ya mai gora abokin aikinmu Habibu Garba ya kai wa jiri na shida ziyara inda ɗalibai 'yan takara 340 suka zana wannan jarabawar daga ciki su 264 duka mata ne. Karfe goma da rabi ta buga 'yan takarar jarabawar na warwatse a balbalin makarantar lise isa beri inda aka girka jiri alkali na shidda domin jarabawa ta diplomar kammala karatun aikin hannu bep su fiye da 300 suke a wannan sashen na sakatariya biro da gyaran daidaiton kwamfuta wannan 'yan takarar ba su ɓoye gamsuwarsu ba na ganin sun samu kammala jarabawar zane Paske sai Abun kam ya dan zo mana da sauki tunda dukkanin abun da aka yi mana a makaranta ne muka gani. Za mu dace a jarabawa. Abun ya gudana da kyau, Sharaba ta zo da sauki. Ya rage muna fannin sabuwar fasaha da kuma harkar wutar lantarki. A ganin Ari Buraima Garba, shugaban alkalancin an ɗau dukkan matakan da suka dace domin samun kyakkyawar gudanar jarabawar. Har zuwa yau dai babu wata matsala a wannan shekara yawan masu jarabawa sun karu karfe bakwai da rabi masu jarabawa sun zo har zuwa da safen nan babu wata matsala ina fatan a kammala wannan jarabawar cikin kwanciyar hankali da ladabi a cewar ministan ilimantarwar sana'ar aikin hannu a yayin saka usul ɗin ranar litinin a birnin zandayar Gwada domin yaƙi da halin rashin tsaro a jihar Rifa an ginda dokar hana fita. Haka ne gora wannan doka ce da ke hana mutane yawo a wasu lokutan musamman ma cikin dare wacce an azata tun shekarar 2015 duk da a lokutan nan na baya matasa ba su cika kiyaye ta ba. Bari mu saurari wannan rahoton da abokin aikin mu Maina Abdullahi ya shirya mana. Jihar Rifa tana kan dokar ta ɓaci tun shekara 2015 biyo bayan rashin kwanciyar hankali. sai dai wasu matasan jihar ba sa mutunta lokutan hana yawon dare. Dokar ta ɓace an sa ta ne don a samu zaman lahiya tsakanin al'umma don kowa ya zamna lahiya. Ta wani bangaren mu ma an tare mana wani wajen mu da muke jin daɗi in dare yayi sabida cikin daren nan ne muke profite mu ma muna dan samun nishaɗi kaɗan wani yana dan taya hiran shi wani yana dan taya suware. Jami'an tsaro sun nuna cewar da matasan ingigimi na rishin biyayya ga lokutan ana yawon dare salifu hassan inspekto na polis din ingigimi dauke da bayani akwai farori da yawa da muke kula muna gani muna huta gare su ila rifki muna daukan su muna kawo su nan wata rana da za ku iske waɗannan gadi suke wurin shaguna ne suke gadi mai suna dan zamana su dan hira tare har wajen ventura zara katar su rabu kowa ta wurin shi ana kama su ana kawo su nan ana rike su da sahi wata rana ana musu aman manyan nasu ne kamata su kula in lokacin ya huce ka abin su zama yawo wajabba matasan su fahimci da gwamnati ya aza dokar ta bacin ne domin maido zaman lafiya mai ɗorewa a cikin jihar. Gudan zubar muleka garin Zandar inda ɗalibai 'yan rukunin karatun fannin tarihi da karatun dubaru na jami'ar Andre Salif suka gabatar da ayyukan satin kimiyya al'adu da wasannin motsa shiki. Sun gudanar da wa'annan ayyukan ne gora a ƙarƙashin tallafin mai martaba sarkin da magaram sannan manufarsu ita ce 'yan uwantaka haɗin kai da zaman lafiya tsakanin ɗaliban wannan fanni. Ga tsokacin da Abu Sumaila shugaban wannan gungun ya yi wa abokin aikinmu Ali Kaita. Karin farko ne kuma an shirya bisa burin karfafa zumunci da haɗin kan 'yan ƙasa da cuɗanya tsakanin magoya bayan mu. An shirya ayyuka da dama su ne wasan ban dariya da ayyukan kimiyya, taruka da wasannin al'adu, sannan kuma tafiye-tafiye zuwa wuraren tarihi a nan zandar. Duk dai cikin tsarin kimiyya akwai muhawara da muka shirya, sannan kuma akwai ƙwallon ƙafa da da muka tsara duk cikin tsarin wannan biki ne akwai wasannin kariya a yi kokari a ziyarci daular tsotsai baki da ke miliya. Gora a garin maraɗi cibiyar horar da matasa manoma da ke kegel ta buɗe wa jama'a kofofinta. Haka ne Gora sun yi hakan ne a yayin bikin yayi ɗalibansu na farko. Ga rahoton da bikin aikin Muhammad Mamman ya shirya mana. Matasa 120 daga ciki 'yan mata 57 suka kasance rukuni na farko na masu koyon aiki na cibiyar horon matasa kan noma da ke kegel. Matasan na koyon ayuka domin su samu cin gashin kansu bayan horon. Rabi'u Bube, daraktanci. cibiyar. A nan 'yan koyo ne masu shekaru goma sha hudu zuwa goma sha shida. Waɗansu daga cikinsu sun bar makaranta wasu suna yi. Akwai fannoni shida, noman rani, noman zamani, da sarrafawa da tanadin kayan gona da cimaka dabobi Albarkacin wannan rana ta buɗe ƙofa waɗannan matasa sun sanya bulolin tufafi sun zo domin sarrafa kayan gona Habiba Usman ta bayyana cewa tana iya sarrafa kayayyakin gida. An koya mu ayyuka kuma mun ji daɗi mun gode gaskiya alhamdulillah. Gaskiya za mu amfani da dama inda har ina iya koya ma wani. Kamilu Mamman shi ma ya kware cikin kyon dabbobi. horon ya ba shi damar fahimtar wasu abubuwa tare da kwarewa. An koya mamu da gishirin lasa da turka yadda za ka ba dabbobi abinci da wace irin dabba ce in ka je kasuwa ka sau da yanayin lokacin da ya kamata ka sau bisa da lokacin da za ka sai da wayan da ta yi daraja da yanda za ka ba su abinci. A tsawon wannan ranar buɗe kofa al'umma ta samu zarafin ganin abubuwan cikin gida da aka sarrafa a yayin baje kolin. Yanzu kuma sai filim na wasannin motsa shiki tare da Gungu Muhammad Dantani. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta ƙasar Nijar ta hanyar kwamitin cibiyar sadarwa a yau da saye ta shirya zaman bada horo kan ayyukan kafofin labaru da tsarin bada izini na tarayyar ƙungiyoyin ƙwallon kafa na Afirka CAF. Gurin shine baiwa 'yan jarida da masu saka bayani kan yanar gizo kan lamuran wasannin motsa jiki masaniya kan tafiyar da ayyukansu a yayin gudanar da manyan-manyan gasar ƙwallon kafa. a nan muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan mu ne mun gode muku da sauraron shi da kuka yi ku ci gaba da kasancewa tare da shirye-shiryen studio kalangu